يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا كومتا النبي ku ba kamar sauran mata kuke ba wurin falala da matsayi, kuma babu wadda za ta kama tafarkinku matuƙar kun kamanta umarnin Allah kun nisanci haninsa. Kada ku tausasa murya, ku sirranta sauti, idan kun tashi yin magana da bare daga cikin mazaje, sai wanda a zuciyarsa akwai cutar munafunci da sha'awar haramun ya yi kwaɗayin barna Ku faɗi magana wadda babu shakka a cikinta, ta gaskiya ba ta wasa ba gwargwadon bukata.